Hadiza Gabon ta fallasa sirrin S Fulani. Sarkin waƙa ya turo match da rarara. Fitacciyar jaruma Hadiza Aliyu Gabon ta fallasa wani sirri na jarumi Salisu S Fulani, wato ta yi masa irin abin da Malam Bahaushe yake cewa tonan silili. ga abin da ya da kanta ta wallafa wannan tonon silili da ta yi wa Esplani a kan shafinta na TikTok. Kuma abin ya faru ne a cikin motar shi Salisu Esplanin. Sai dai kuma abin ya ƙara nuna cewa akwai kyakkyawar fahimtar juna da kuma jituwa tsakanin waɗannan jarumai guda biyu wato Hadiza Gabon da Salisu Esplani. Saboda idan da a ce babu jituwa a tsakaninsu to abin da ya faru ba zai taɓa faruwa ba. To bar dai yanzu ku ga wannan dan gajeren bidiyo wanda Gabon ta shiga motar Salisu Esplani ta kuma yaya shi akan cewa fetur ɗinsa na motar ya ƙare sannan kuma motar tasa babu masa burbuɗar sanyi a ciki wato AC inda Gabon ta ce a matsayinsa na jarumi fitacce to wannan duk bai kamace shi ba. sai dai abin ya kasance raha ne da kuma wasa a tsakaninsu amma dai duk da haka ta yi masa tonon silili wato ta fallasa shi a idan duniya gaskiya kina da matsala yanzu ka zo ka ɗauke ni ba mai a mota superstar la ilaha illallah muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam akwai mai akwai mai a ba mu biyu eh mai ko mai mai din shi ya kare mai din shi ya wallahi <laughs> bai wannan baka ji kunya ba kunyan mai mai ɗinka a mota ya kare ya kare sase da ilaha sase superstar ba AC a mota ba mai ba wallahi ba AC a mota in karya ne ka ce wallahi ba mai ba ba AC to wannan kenan A wani labarin namu kuma Naziru Sarkin Waka ya taro match da Daura Kahota Rarara, inda ake ta ruwan bama baman kalamai a tsakanin waɗannan mutane guda biyu, wato Rarara da Sarkin Waka. kamar da kowa ya sani zaben gwamnoni a Najeriya yana kaf da faruwa wanda ma za a yi shi ne a ranar asabar ɗin nan mai zuwa don haka aski ya zo gaban goshi wanda bahaushe yake cewa ya fi zafi. To amma kuma siyasar jihar Kano ta zo da wani sabon salo mai ban mamaki inda shahararrun fitattun waka guda biyu a jihar Kano suka raba gari kowa ya kama gabansa wato rarara da sarkin waka. shi sarkin waka ya tsaya tsayin daka akan cewa abba gida gida shine zai zama gwamnan jihar Kano inda shi kuma rarara ya ce san ba haka bane Nasir Yusuf Gawuna shine zai zama gwamnan jihar Kano to don haka a takaice dai zamu iya cewa zaben ya zama guda biyu ko kuma siyasar ta zama guda biyu wato zabe tsakanin Nasiru Gawuna da Abba Gida Gida da kuma zabe tsakanin sarkin waka da Dauda Kahuta Rarara. ma'ana dai idan Nasiru Gawuna ya faɗi zaɓe to rarara ya faɗi idan kuma abba gida gida ne ya faɗi zaɓe to sarkin waka ya faɗi wannan ne yasa kowanne a cikin su ya zage dantse wajen ganin cewa ɗan takararsa ya ci zaɓe. To su dai waɗannan mawaƙa guda biyu dukkansu fitattu ne kuma sanannu ne, sannan kuma dukkaninsu suna da rufin asirinsu wanda kuma sun samu rufin asirin ne a cikin harkar tasa ta waƙa. Da farko dai sarkin wakar ya cilla wasu kalamai inda kai tsaye ya kalubalanci rarara akan cewa idan rararan ya isa ya daina waka da mace sannan idan ya yi waka ya daina saka challenge a kafafen sadarwa wato irin abin da yake sawa mutane su hau wakarsa domin ya ba su kyautuka sannan kuma sarkin waka ya ce idan rararan ya isa ya daina sakawa a rubuta masa waka wato ringa rubuta wakokin da kansa. In ka isa kai kana ganin cewar hakan abin da kake faɗa daidai ne ga abu uku na ɗaya ko hudu na ɗaya ka daina waka da mace na biyu ka dawo waƙa in ka yi waƙa ka kawai ka sake ta kan wanda ya sa challenge na uku ba ruwanka da wai ka tara 'yan social media ka ce su tallata ma waƙa wannan in dai za ka haka na hudu kuma mu ga an daina rubuta ma waƙa ka daina gayyato wane da wane da wane ba sai na faɗi sunansu ba. To amma eh, eh, eh, Naziru sarkin waka abin shine mu muna ganin Dauda ka hutu rara ya shike waƙarsa muryarsa muke gani saboda haka wannan zargin da kake babu wanda yake da tabbaci da zai iya cewa zargin da kake yi yana da abin nan ba zargi ba ne kawai abu ne mai sauki ya rantse ma ya ce shi yake yi mana wato dai anan sarkin waka yana nufin idan rarara ya waka babu inda wakar tasa za ta je in har bai kirawo 'yan kafafen sadarwa ya ba su challenge ba wato indai har bai sanya gasa akan tallata wakar ba. To koma dai menene Allah shi ke bada mulki ga duk wanda ya so a kuma lokacin da ya ga dama. Don haka addu'ar mu ita ce Allah ya ba mu shugabanni na gari a dukkan matakai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Aliyu.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 Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maraɗi ta jamhuriyar Nijar muna daura da tsohuwar likitan Makka Grand Marche de Maraɗi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.